الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين jiya ba mu samu muka yi karatu ba saboda ruwa ko sanyi insha Allah yana ga yau na mu ci gaba inda muka tsaya aya ta 179 walakum fil qisas hayatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم ina jin yau mun kai azumi 22 ga watan Ramadan hijira tana da 1438 wadda ya daidai da sha takwas sha bakwai ko sha bakwai ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun Allah ya ce lalle kuna da rayuwa rayuwa wanzazziya rayuwa ta nutsuwa rayuwar da babu tashin hankali babu kashe-kashe a cikinta fil kisas idan kuna tsaye da kisasi shine idan mutum ya kashe a kashe in ya cire wata gaba a cire kafa sai sama ma laraba suke karin magana suke cewa alkatulu an falil katal alkatulu an falil katal wai kisa yakan kore kisa kisa yana kore kisa wai bi ma'ana idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi to zai hana shi yin kisa ɗin kaga kenan kisa ya kore kisa amma idan mutane suna kashe mutane ana barinsu to sai rai ya zanto bai da daraja bai da kima abu kankani kawai sai kashe mutum in ya ga dama sai kashe mutum to a lokacin da rayuwa ta zanto haka rai bai da kima bai da daraja za a kashe mutum a kowane lokaci to a lokacin rayuwar da ta zanto ba nutsuwa ba daɗi ba zaman lafiya sai sa ƙasar da ake tsaye da hukuncin Allah wajen yin kisasi ko haddi to za ka samu akwai zaman lafiya kowa dai taka tsantsan wajen taɓa rayuwan wani ko taɓa gaban wani ko ya shiga haƙƙin wani amma muddin ya zanto mutane an ba su kamar dabbobi mai ƙarfi ya ci mara ƙarfi mai ƙarfi ya kashe mara ƙarfi kamar zaki a daji duk dabban da ya ga dama sai ya kashe ta babu iko a kansa ba doka a kansa idan mutane suka zama haka to rayuwar ta lalace sai sa Allah ya ce walakun fil qisasi hayatun ya ulul albab a baya mun karanta a wannan ayin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تكفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah ya ce ya kuwa da kai imani an wajabta muku yin kisasi wato rama laifin da wani ya yi a rama ma wadda aka yi masa laifi din wato a kwata masa haƙƙinsa Allah ya ce in da ya kashe da a kashe shi in da ya cire haƙorin da ko gaban da ko idan da da dai sauran gabobi wadda shari'a ta yadda za a iya cire su shi kenan shi ma sai a cire nasa haka nan bawa al'abdu bil abd bawa in ya kashe wani shi ma a kashe shi in ya cire gaban wani bawa shi ma a cire tasa wal'unsa bil'unsa idan mace ta cire gaban wata ko ta kashe wata ita ma sai a yi mata to idan mai laifi ɗin ya taɓa wurin da ba zai shi a taɓa nasa ba ana jin tsoron zai mutu wadda ba gaba ba ce kamar ya soke shi da wuka ko a cikinsa ko a kayansa ko a kirjinsa ta irin wannan ba zai yi a rama ba don ta yi shi wajen ramawa a kashe shi shi kuma bai kisa ba ya dai rauni ne kawai ta irin wannan sai a biya diya diyan kuma da su kaddara alkalai ne gwargwadon zurfin suka ɗin ko sara ɗin a kayi ko a cikin ko a ƙirji alkali shi dai kwatanta ya ce wannan zurfin sara ya kai ma ba da raƙumi kaza ko a ba da kuɗi kaza gwargwadon da yadda ya gani ya dace amma duk wata gaban da za ta yanku ko za ta fita ba tare da mutum ya mutu ba to in ya cire na wani za a cire nasa kamar kunne ko idanu ko hannu ko ƙafa اي بسم الله كوكبا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله يجي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وال والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص Allah ce mun rubuta ba ku kadai ba ba a littafinku ku ba a littafin waɗanda suka gabata ma kaman Yahudawa kaman Banu Isra'il a littafin su a taura an rubuta cewa mutum ya kashe rai shi ma a kashe shi idan ya cire idanu a cire nasa in ya cire hanci a cire nasa in ya cire kunne a cire nasa in ya cire haƙorin wani a cire haƙorin nan ɗaya ya cire a cire ɗaya in biyu ya cire a cire biyu in duka ya cire a cire ya dangana da yawan haƙorin da ya cire sai Allah ce to wal juru haqqisas idan an ji mutum ciwo inda ba zai yi arama ba kamar da na kaman ciki ko kai a daki mutum da itace kan yi rami ko a soke shi da abun suka kan yi rami ko a soke shi da abun suka a ciki ciki yayi rami amma bai mutu ba to sai a jira sai ya warke idan ya warke sai biya diya shi wanda yayi wannan rauni din saboda kamar yadda na faɗa ba zai yi a rama ba aka ce rama ta yi shi a wuce iyaka aji a kashe shi shi kuma bai kashe ba to a takaice dai uh, rauni wadda ba zai arama ba kan biya diya wadda zai arama kuma shikenan sai arama kawai haka shari'ar musulunci ta zo da hukunci na adalci a irin wannan hukunci kuma ba bambanci tsakanin da sarki da talaka da mai kudi da fakiri da yaro da babba in babba ya kashe yaro haka da yi masa don duk rai rai ne sauraka nan shari'a musulunci ba ta bambancewa tsakanin mai akwai da mara akwai ko mai iko ko mara iko sai sa mazalayi rantsuwa ya ce da diyarsa fatima za ta yi sata sai ya yanke hannunta wato hukuncin allah kenan sauraka nan da wajen haddi da wajen kisasi ba a bambance taraka ko sarki ko ɗan sarki haddi shine laifin da mutum ya yi wa Allah amma Allah ya sanya doka ya ce idan mutum ya yi kaza za yi masa kaza shine haddi kisasi kuma shine ɗan uwanka da ka yi masa laifi a rama masa an gane bambanci tsakanin haddi da kiyasi da kisas kisasi tsakanin mu mu mutane ne muka yi wa juna mu laifi shi kuma haddi wata dokan Allah ne da muka keta ta ko aka keta ta aka ce wanda ya keta gashi kamar mutum ya yi zina ya taɓa aure ba bulala ɗari in ya taɓa aure jefewa in ya sha giya bulala tamanin ko ya kasa bulala tamanin da dai sauran waɗannan ko ya ƙi yin sallah ko ya ridda a kashe shi waɗannan duk yawanci ko ya sata a yanke hannunsa waɗannan yawanci su ake ce musu haddi na'am eh, Allah ya ce walakun fil qisas hayatun ya ulul albab ku sani ya ku masu hankali ana magana ne da masu hankali cewa idan kuna kisasi in mutum ya yi wani laifi a kwato masa haƙƙinsa a zartar masa da irin hukuncin abin da ya aikata to idan kun yaka ku samu rayuwa mai daɗi ne rayuwa mai daɗi za a bar ka ka rayu bisa yancinka a ban ƙasa kamar da kowa yana da ikon ya rayu a ban ƙasa bisa yanci ba tare da an taba shi ba in bai taba kowa ba in kuma bai taba wani haddi ba kaga waɗannan kalmomi ne kaɗan amma sun ƙunshi ma'ana mai yawa cewa walakon sa, su hayatun wannan 'yan kalmomi sun kunshi duk wani kisasi da za a yi a musulunci kamar da faɗa mace da mace ne a mace da namiji ne yaro ne da babba ne a ya shafi eh, cire haƙori ne kunne ne nan dai da sauransu duka la'allakum tattakun ta yiwu idan ana kisasi ku ji tsoron taɓa gaban wani ku ji tsoron kashe wani sai sa Allah ya kawo na hukunci ɗin don kowa ya rayu bisa yanci na kara taɓa rayuwansa in ba ya taɓa rayuwan wani ba kara taɓa gaban wani in ba ya taɓa gaban wani ba yawwa wannan shi ne. sau gaskiyar magana yanzu rashin kisasi shi ya kawo ake ta jiwa mutane ciyo rashin kisasi rashin kisasi har ya zo jin ciwon ma lokacin akwai cin amana baƙo ya zo a sauke shi a gida in ya samu yaron gidan ya kwakule masa idanu ya je ya sayar kuma sai ka ga wannan mutum ba kwakule masa idansa ba sai da ce ya je kurkuku ya yi wasu shekaru ya fito da idansa garau ka ga wannan babu adalci yasa Allah ya ce a ƙarshen ayin Allah ya ce wadda ma ya jawo mallam ya ma an zala Allah fa wala kawo zalimun wadda suka yi hukunci sabanin na Allah yadda ya saukar a littafin su waɗannan azzalumai ne ga hukuncin Allah da ya zartar amma sai a ɗaure mutum in yi sata a ce ya je kurkuku ba da yanke hannunsa ba ba haddi in yi zina ba da masa bulala ɗari ba ya ce tafi kurkuku duk wannan ɗauko dokokin yahudawa ne aka zo ake saka musulmi a kayi amma shari'a musulunci ne ba maganar tafiya kurkuku don kayi sata sai a yanke hannu sai dai idan kuma abin bai kai rubo dinari ba to wannan kuma alkali zai iya maka taziri in bulala da ya maka bai kai a yanke hannunka ba in kurkukun zai tura ka amma in dai ya kai haddi to wajibi ne a zartar sai ya sama akwai inda Allah ya kafirta ومن لم يحكم بما أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تكاغني آية فرقو wa mallami a yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun aka kira su azzalimai wanda suka yi kunci sabanin na Allah sabanin kuncin Allah aya ta bi Allah cewa mallami lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun wanda suka yi kunci sabanin na Allah su kafirai ne aya ta ku Allah cewa mallami lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun wanda suka yi kunci sabanin na Allah su fasikai ne to amma kaga yau kasashen musulmi majoratinsu ko kusan dukan sai dan kaɗan ba sa shari'a na Allah duk shari'a daga wajen tura suke ɗaukowa dokokin yahudawa ne dokokin yammacin duniya sun bar na Allah sun bar na manzon Allah musamman ma ƙasashen larabawa wadda ana ganin nan ne tushen musulunci inda yake ya kamata a ce majoratin ƙasashen suna hukunci hukuncin Allah amma yawancinsu zaɓe suke yi sukan ɗan zazzabin da ya ɗan musu daɗi su yi hukuncin sauran kuma su yi da na turawa wai ƙasar da kawai da ke ake ganta ɗan ƙoƙari wai zantar da irin waɗannan hukunci kawai ita ce saudi arabia amma duk sauran irin su iraki irin su syria irin su lebanon irin su palestine irin su masar irin su algiers irin su tunisia libya morocco eh, eritrea eh, da sauransu duk waɗannan ba su hukunci da ƙur'ani ko hadisi duk suna hukunce-hukunce ne da dokokin da suka tsara ma kansu ko waɗanda turawa suka tsara musu sai sa fitintunu da rigingimu suka yi yawa a waɗannan ƙasashe saboda duk ƙasar da suke ba ta yi shari'a da hukuncin Allah ba to sai su saurari musiba ya su saurari fitinan da zai biyo a baya yaƙe-yaƙe kashe-kashe satan mutane yanke gaba ko dan tsafi ko dan wasu abuwa ga nan dai kafin eh. azumin an samu gawa an yanki hajjanta an yanki kuma al'auranta sai nan duk da shiga azumin nan aka sake samun wani gawa bayan an busu na gawa ba eh. kuma an busu na gawa ita ma an ciro ta an sai yake yankin hajjanta da wani gaban jikinta haji haka ake ta yi cire harce cire gaba samu gawa anyar ato yanzu inda da a kama ya yi wannan shi ba za a cire harcensa ba ba kuma da kashe shi ba me yayiwa ma an bai da gata ne za a kai shi kurkuku da 'yan wasu ɗan shekaru kaɗan sai a sake shi a ce ba shaida ko ba dalili shi kenan in yana da gata ma an yi wajen abuja da shi shi kenan ba za ku ƙara jin labarin can za a je a sake shi to ai masu wannan tsaface-tsafacen ai akwai manyan da suke suke saka su suke yin gidan dan su suke wasa tsaface tsafacen su ake yi wa kai da baka da kuɗi ma na kake da kuɗin da aka biya kuɗi har a kamo a kashe mutum a zo a yi masa a yi maka tsafi da shi ai masu miliyoni ne su suke haka ka san da yanzu ba za ka ce za ka ba da dubu ɗari ɗaya a ce aje a kashe mutum a zo maka da wani gaba ba to kai dama baka da ma dubu sama da dubu ɗari ɗin kuwa saboda ka yawanci manyan mutane ne su suke sa ake musu irin waɗannan abubuwa sai ka ji mutum ya bata kwana nan wata mata take zuwa take cewa akwai ɗanta yana da matarsa da 'ya'yansa tana neman a addu'a ya wajen wata shida kenan a kawai an rasa inda yake shi bai ce musu zai yi tafiya ba kawai ya fita bai dawo ba ba su kuma samun labarin gawarsa ba shi kenan akwai irinsu da yawa da yawa da yara da maza an neme su kawai an rasa an ji an yi tsafi da jikinsu to an kashe su aikin kenan abin da ake ta yi kenan saboda ba abin dokan Allah ba hukunci na Allah ba a haddi ba a kisasi ba a haddi ba a kisasi yanzu saudi arabia ake cewa har yanzu daga kama azumi zuwa yanzu barawa ɗaya kawai aka kama duk saudi arabia barawa ɗaya shi ma ɗan ƙasar waje ne to yanzu mu nan ba ma najeriya gabaki ɗaya ba daga shigan azumi zuwa yanzu a bauchi kawai sata nawa aka yi a masallacin nan ma ba sata ba shekaran jiya kaji an kwashe masu takalminsa kaji shekaran jiya ne eh, karan jiya ne ta amma tun daga shiga an yi hira da shugaban yan sandan saudi arabia ne ce daga kama azumi zuwa yanzu duk saudi arabian ta labarin sata da ya ishe su aka samu mutum ɗaya ne ta amma yanzu a Kano yanzu sace-sace nawa aka yi a Kaduna sace-sace nawa a Gombe duk jihohin nan Munan nan Bauchi sata nawa kai daga shirin Ramadana ta saboda ba ba hukunci ba hukunci barayin ma suna da kungiyar su da suke tara kuɗi in an kama an tsare to wannan kungiyar za su je su ga alƙalin in wajen 'yan sanda ne za su bi da kuɗinsu a jakansu suna ma da lauyoyinsu musamman suna da legal advisor nasu barayi ne suna da legal advisor nasu kasan lauyoyi su ma in kana da kuɗi ko kai barawa ne za su maka aiki in kai ki dinafa ne za su maka aiki ko ba ka bane za su maka aiki aikin kuɗi ne kawai ba za jin tsoron haɗuwansu da Allah cewa sun kare mai ƙarya sun kare mai laifi sun kare ƙwarnaci a su in dai da kuɗinka za su maka aiki Allah sauwaka duk wanda ya manci haduwansa da Allah ya shiga uku eh, yadda barayi suna da ƙungiyarsu kudinsu a ƙasa yana nan da suke tarawa daga an kama ɗayansu inda yana memba ne na wannan ƙungiyar to za su karɓo shi da kuɗi in sun ga karɓarsa da kuɗi za su ɗauka masa lauya sai ga kes ɗin ya lalace kai da aka yi wa laifin baya da za ka yi baya da a yi ta daga kes ɗin a yi ta daga kes ɗin in prosecutor ne na yan sanda a ce bai zo ba to bai zo ba ita ga ba ba kes har alkali karshe alkali ya gaji mai kori karan a ce a kawo shaida a ce ai ba shaida alkali da ya kunci ba shaida ne ba shaida haka suke akwai tafi a gale bubuka suka yawa rufa sun yawa mutum ya cuce ka kana kallo kana kallon sa ba da kai da shi in ka kara zuwa kotu ma to kaje kashe kuɗi ne kaje kashe kuɗi a ina ba ku labarin wani da ɗan sai filinsa na dubu ɗari a wajen wani shi kenan kawai sai je tarar da wani har ya gini ya ma shiga waya sayar maka ya ce wane ne a ce wannan nan da ya sayar masa shi ya sayar ma wannan ɗin ma bayan ya sayar ma wannan ya sake sayar ma wani shi na yi karansa karamar kotu irin area court ɗin da muke da su karansa yana zuwa kes ɗin da kansa tun da bai da kunda ya ɗauki lauya shi shi kuma wancan yana da ƙarfi ya ɗauki lauya to da aka je ana tafiya ana tafiya sai ya gada a yanke masa hukuncin cewa ya biya shi kuɗinsa kawai sai ɗauka ƙara zuwa high court to high court dole ka ɗauki lauya sai ce shi kan yana neman dubu ɗari ba zai je ɗauki lauya ya kashe dubu ɗari ba ya ce ya bar mu Allah Ta yanzu lauyoyinmu nawa da ka bashi akwai assurance fee ma akwai duk kuɗin da bayan da kuka tsada da shi na kuɗin kes ɗin to duk shiga ma ka bashi dubu biyu ko dubu uku duk shiga in sau ɗari da da a shiga sai ka biya in shekara nawa za a yi duk da shiga ka biya shi wannan kuɗin sunansa a fee kuɗin shiga ba fa wanda kai ladan da shi ba a wannan kawai na yaje ya halicci kotun ne kuma a ƙarshe in ma baka yi nasara ba shikenan kuɗin ka tafi a banza shi ya ci kuɗin sa duk kuɗin da ka biya in kes din ka ka faɗi magana ta ƙare shi bara baka saka ce dama da kobo ba ai kaga akwai matsala yasa wasu kawai ce Allah isa ya lahira ba ya dasi ka je ka ɗauki lauya ka tafi high court akan kuɗin ka dubu ɗari Allah sawab wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yakun bima anzala fa ulaika humul fasikun duk wannan akan wata ke hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba Allah ya kira su azzalimai ya kira su kafirai ya kira su fasikai duk kuma duk sun ɗauka Allah sawawa Allah sawawa كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين muttaqin dangane da abin da ya shafi kisasi akwai wani lokaci manzo Allah yana raye bai mutu ba akwai Anas bin Malik eh, ko bin Nadir akwai yar uwarsa da suka yi fada da wata sai ta cire mata haƙori sai aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaba alkali shi ke nan Allah sai hukunci da abin da Allah ya saukar ce ita ma za a cire korinta ana sai ce ba za a cire ba mana Allah ce masa kitab Allah ya anas da hukuncin Allah kenan sai ce wallahi ba za a cire ba tawfa to kaka kenan ce ba za a cire wa sunanta rabi da rabuwar sakin rabi ya ce ba za a cire kolinta ba to nan ba wai anas yana fito da na fito da hukuncin Allah ba ne a'a shi yana da ne, Allah ya sa masa ne. cewa kasar Allah ya kai mutane ilhama yana da in sha Allahu waɗannan mutane da su karbi diya sai sai wannan rantsuwa da da farko suka ce wasu sun yarda karbi diya sauran majalisar suka ce ba za karba ba to lokacin da ya wannan rantsuwa Allah sai ya sanya sauki a zukatan ƴan uwanta sai suka ce a bada diya sai manzo Allah ya ce wa minan nasi man man idza aqsama ala llahi abarrahu manzala ce daga cikin mutane a wanda in yi rantsuwa Allah ya kan barantar da shi ba sai ka fara ba Anas ya ce Anas yana cikin cikinsu akwai bayin Allah na gari in suka yi rantsuwa sai Allah ya barantar da su shi shikenan waɗanda suka ce kawai a bada diya shikenan sai ka bada diya amma da ba su yadda a bada diya ba dole sai an cira hakorinta to kun dama idan aka yi maka laifi ko aka yi wa ɗan uwanka laifi Eh, kana da daman ka ce kara yi masa haddi a biya diya ka yi masa afuwa ya biya diya misali wani ya kashe muku dan uwa da gangan hukuncin Allah kashe shi amma ka ce a kun yi abuwa kara kashe shi a biya diya kenan sai a biya diya magana ta kare to shi ma abin da ya faru kenan da gangan ta cire mata hakuri amma Allah ya barantar da wa da Anas suka karbi diya kenan. a sai karbi diya ba cira korinta ba kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin Allah ce an wajabta a gare ku idan mutuwa ta zo ma ɗayanku in ya bar dukiya shine khairan to yi wasiya wasiya nan ma iyayensa bi uwa da uba ko yan uwansa na jini bil ma'ruf da hanyar da ya dace da shari'a to wannan aya shin muhkama ne ko ko mansukha ne tana aiki ko ba ta aiki ga gaskiya malaman tafsiri sun kasu kashi biyu wasu ka ce tana nan ila yau qiyama tana aiki wasu suka ce an shafe hukuncinta sai dai karatun yana nan to waɗanda suka ce ba a shafe hukuncinta ba me suke nufi waɗanda suka ce ba a shafe hukuncinta tana nan har yanzu tana aiki gashi manzo Allah ya ce la wasiyata liwaris wanda zai ci gado ba wani wasiyar da zai yi ba wasiyar da zai yi iyaye kuma suna cikin masu cin gado ko ba ta cikin uwa da uba suna ciki gashi kuma ayanta ta ce su ma dai ne? in da ya bute ya bar dukiya ya musu wasiya ya yi kenan to waɗanda suke da irin wannan ra'ayi suka ce ayan tana aiki ne akan iyayen da ba za su ci gado ba iyayen da ba za su ci gado ba sai a yi musu wasiya misali mutum musulmi ne amma iyayensa kashirai ne da uwa da uba kashirai ne kun san musulmi bai cin gadon kafiri kafiri bai cin gadon musulmi eh? yawa alkafir la yarif almuslim walmuslim la yarif alkafir musulmi ba cin gadon kafiri kafiri bai cin gadon musulmi to mutum ya mutu da iyayensa da uwa da uba ba musulmi ba kaga ba za su gado ba to sai musu wasiya tunda ka san an ce wasahibuhuma fi dunya ma'rufan an yadda ka kyautata ma iyayenka ko da ba musulmi bane to in ya ga ya dace kyautata musu tunda duk dukiyar da ya bari ba za su gado ba sai ce to in ya mutu a ba su kaza an gane yadda abin yake haka nan yan uwanka wal aqrabin yan uwanka wadanda ba za su ci gadon ka ba tunda in kana da 'ya'ya maza sun kare duk wani wanda ya ci gadonka na 'yan uwanka ko da kuna uwa ɗaya uba ɗaya da su ba ci gadonka matukan cikin 'ya'yanka akwai namiji amma in mata ne kawai 'yan uwanka za su iya cin gado to sai gashi mutum yana da dukiya da yawa ga yana da 'yan uwa da yawa amma kuma yana da ɗa namiji ɗaya ko biyu ko abin da ya fi haka sai iya ci 'yan uwansa na in ya mutu a ba su kaza wannan daidai ne amma kar ya wuce sulusi wato ɗaya bisa uku na dukiyar da ya bari ko gidaje ko motoci ko filaye ko ma kashi ko kuɗi a binin tsagoron kuɗi so waɗannan su ne da suke tafiya cewa ila yau kiyama tana nan amma sauran suka ce a'a ba wasiya mauci gari suka ɗauke suka aiki da zahirin hadisin manzon Allah la wasiyat da ware an gane wannan da kuma ayan da Allah yake cewa cikin suratun nisa kuma Allahu fi auladikum kuma Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين أو كسانا Allah ce ya muku umarni in mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa da mata da maza to namiji a bashi macen rabon mace biyu kashi biyu aka ma uba nasa aka ma uwa nata in mace ita ɗaya ne ma aka bata nata ya samu hadisin manzo yake cewa inna Allah ata kulli dhi haƙƙin haƙƙa la wasiyata liwaris Allah ya riga ya raba gado ya biya kowane mai haƙƙi ya raba masa a Qur'ani haka wanda zai wanda zai ci gado ba ya. to amma nan akwai maladame da dama suna tafiya cewan idan wanda zai ci gado ɗaya wasu daga ciki idan uban ya ga cewa misali ‘ya'yansa akwai mawadata akwai fakirai yana da ‘ya'ya waɗannan miliyoniyoyi ne a ‘ya'yansa wannan kuma talaka ne ba su da komai to suka ce ya samu kamar yana imamu Malik Shafi suna da wani ra'ayi ya samu a dukiyar da bari yi wasiya ma waɗannan fakirai ɗin kamar ya ce a cikin kuɗi na a gina ma wannan gida a saya ma wannan mota a ɗan samu jari a ɗan saya ba wannan an gane suka ce ya samu amma nan ma kuma wasiyar za ta tabbata na idan mawadata ɗin sun yarda da ita tunda haƙƙinsu ne in sun yarda da ita shikenan ta tabbata in ba su yarda ba fa ba wasiya dole hada a raba kal da kal ba bambanci tsakanin mawadaci da fakiri an gane wannan yawwa kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut in taraka khairan alwasiya lilwalidain والأقربين بالمعروف حقا على المتقين to kamar da dai bayani kowa ya sani dai wanda yake halartar wurin karatutuka ko ba nan ba ya san wasiya dai ba ta wuce ɗaya bisa uku sai idan waratha magada sun halatta ta sun yadda wato duk wasiyar da mutum zai yi a gina masallaci ne a gina makaranta ne a gina gidan haya gida ne a biya fakirai su zauna duk ma abin da zai yi Waƙafi ne mai duk dai kar ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa mun karanta hadisin sa'ad ko lokacin da bai da lafiya manzo Allah ya zo gaishe shi ya ce ya rasu ni mutum ne mai dukiya amma ba da magada sai mace ɗaya ta ɗaya ce ina so don yi sadaka da dukiya na manzo Allah ce a'a zan raba ta rabi na yi a dan yi sadaka da biyu bisa uku wato ya ba da biyu kenan ya bar mata kashi ɗaya wanda ala ce a'a filisani kenan ya ce to rabi fa a raba rabi ya bar mata rabi ya ce a'a Sulusu ba wanda ce sulusu yana da yawa ka da sulusi to wannan ya tabbatar da duk wasu yadda mutum zai yi ba za ta wuce sulusi ba amma in ta wuce idan magada sun yadda su da kansu tun da dama su ne shi kenan magana ta ƙare amma musu yadda ba shari'a ta warware wannan wasiyar da yi ko da bayan ya mutu an gane wannan yawwa kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut in tara khaira lil wasiya eh, lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin Allah ya ce wannan wasiyar da zai yi ko kuma bayarwa da zai zama a bisa ma'arufi a bisa hanyar ta shari'a haƙƙi ne akan masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah kare yi wasiya ta zanto ba bil ma'aruf ba kare yi zalunci a ciki kare yi son zuciya kare yi cutar da magadansa misali rashin lafiya ta zo masa ya gare mutu kawai ce duk dukiyarsa ya yi sadaka da ita gabaki daya saboda ya hana wa magadansa ko kobo wannan bai zama bil ma'aruf ba ya zama bil ma'ruf ba yawa ya cutar da magadansa ai yasa ma manzala ce wa masa ka mutu ka bar magadanka da dukiya da wadata ya fi ka bar suna talaka suna roƙon mutane suna bara ka mutu ka bar 'ya'yanka cikin wadata ya fi kar bayan kamun zo su zama marayu fakirai suna ta bara an gane wannan? ci gaba فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم to wannan gaskiya gargadi ne ma su wadda ake dora su akan wajen aiwatar da wasiya din wato kafil kafil wadda aka dora shi ne aiwatar da wasiya din to in ya canja ta ya bada ba shi aka ce a bayar ba ko ya ƙara ko ya rage ta wani ya yi babban laifi ya yi babban laifi ko kuma ya bada wadda ba shi aka yi wa wasiyar ba duk tabdil ne bewa ko sai je bewa mudi kun gane misali din ba shi miliyan ɗaya sai je ba da dubu ɗari biyar ko ba shi dubu ɗari biyar sai ba shi miliyan guda kamar cin hanci ko don wata alaka da ke tsakaninsu saboda shi ne ke kula da dukiyar ba shi ne kafil ba to wannan ya yi babban laifi kuma nan tashin kiyama Allah dai kama shi akan laifin da saboda kan nan ba a canja wasiya sai ta hanyar ɗayan biyu idan wata kusuma ta taso ana ganin akwai maslahan a canja ta ko shi mai wasiya ɗan ya keta shari'a yayi wasiyar tasa ba kan shari'a ba misali ya ce in ya mutu a dukiyarsa a ɗiba in randaren maulidi ya zo a ciyar da 'yan maulidi sai ka canja ta don maulidi ba shari'a ba ce yana wani sai a canja ko kuma ya ce in ya mutu a ɗabi dukiyarsa na a cashe a yi fati a yi shaye-shaye sai a canja sai a canja ko ya ce a biyo makaɗa kaza mawaƙa kaza ba za a ba su ba a takaice dan yi wasiya da duk wani abin da ya saba ma shari'a to shikenan ya juzu tabdil ya halatta a canja ta kamar da in ya yi wasiya da sama da sulusun dukiyansa sai a canja ta sai a bada mai kenan sulusun abin da ya karu ba za a da shi ba an gane da abin yake yawwa ko kuma yi wasiya dai ɗaya daga cikin magada ko ɗansa babba ko ɗansa ƙarami ya ce ya yi wasu in ya mutu a ba shi kaza sai aka tambayi sauran magadan kun yadda da wannan suka ce ba su yadda ba ta wannan sai a canja wasiya din sai a hada duka ya zama gado kun gane yadda mun yi ko akwai daga gane sai a hada duka ya zama gado ba za a bi misali wasu sun taɓa zuwa mu da wani irin wannan kes din gida suna tambaya tunda ni ba kadi ba ne sai da ce mufti can mijinta kafin ya rasu cin gidajenta gidajensa ya bata kyautan daya amaryar ce amma magara sun ce ba su yadda ba sai dai ya haɗa shi a ce eh, eh, sun fiki gaskiya haka ne a nan kyauta bai yiwu ba wasiya ba ta yiwu ba yawwa amma idan su magadin sun yadda shi kenan sai a baki wannan gidan kuma a zo a raba sauran duke da kinci biyu kenan ga na wasiya ga na gado in sun halatta amma misalata ba malala ce la wasiyata liwarith wanda zai ci gado babu wasiya kuma ke kina da gado ai mace tana da gadonta ko dai sumuni ko rubu'i ko ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa hudu in bayi da ɗa ko da ita ko da wata mata daban mace ɗara ba ta ɗaya bisa hudu na dukiya in kuma yana da ɗa ko da ita ko da wani sai a bata menene ɗaya bisa takwas in su biyu ne haka ma in su uku ne haka in su hudu ma da haka ba su ce ɗaya bisa takwas ɗin in ma rubi in ne in ɗaya ne haka ne in biyu ne haka ne in uku ne in ma hudu ne haka da ake bayarwa da ɗaya bisa eh, hudu shi kuma miji fa a dukiyar matarsa ko rabi ko nawa ko nawa ko rubuyi shi ma yawa in ba in ba ta da matar ko da shi ko da wani sai ya ci nawa kenan rabi in kuma tana da dako da shi ko da wani ba rubu'i haka shari'a ta bayar haka shari'a ta bayar saboda haka nan idan wasiya an yi ta sabanin yadda take ana iya canja ta an fahimci wannan faman baddalahu to sai aka ce faman baddalahu hu din nan Da ne zai koma zuwa ga ina to alwasiyatu ai ai mace ce ba a ce faman baddalaha ba ko baka yi nahawu bane eh Hmm? idan mace ne ai da miri na mace dai zo in namiji ne da mirin namiji dai zo in kuma jami'i ne da mirin jami'i dai zo in biyu ne kuma watan na biyu dai zo hmm? ya yi kenan ta abinda hmm? eh haka ne idan an samu fasil kenan ko to yanzu wanne ne fasil din anan da dai kawai da malaman abin da nawa suke cewa anan da ya faru anan shine ana nufin al-isa'u ne ba wasiya ba da ma'anan abin da aka dauka al-isa'u kaga al-isa'u fa muzakkar ne al-isa wanda ya canja wannan wasiya din ya canja shi kaga al-isa'u kenan al-isa'u ba mai kenan wasiya ba ko da ba ambace shi ba tunda manufan ake nufi sai za ka ce faman baddalahu to duk wanda ya canja wannan wasiya din ba da masa ne bayan ya ji wajen wanda ya wasiya din ya gaya masa karara ba wai yayi mis kotin ɗinsa ba ba yayi mis din ɗinsa ba haka kawai intentionally ya canja ta da gangan amdan to shikenan fa inna ma ithmuhu laifinsa alal ladina yubaddiluna laifinsa za a bashi zunubi da uquba a sakam a yadda ake biyo duk waɗansu masu canje wani abu bisa hakikanin sa su mai da shi zuwa ga ƙarya kawai ke. wato duk irin kujin da ake yi wa masu canje abu canje shari'a ne a yi ta ta ƙarya canje shaida ne a yi ta ta ƙarya canje ko me to shi ma irin laifin waɗannan da a bashi sai sa Allah kawai bai ma faɗi ga irin abun nan ba kwatan kwacin ukuban da aka yi waɗancan shi za a yi masa kudin kwacin irin laifin da aka bar kusan akwai canje canje da yawa akan canje hukuncin Allah a yi saɓanin haka ne hakan canja shaida a ba da ta ƙarya maimakon mutum ya ga abin da ya ji ya je ba da shaida ta ƙarya ko ga abin da ya gani ya je ba da shaida ta ta ƙarya saɓanin abin da ya gani ga sunan ya canje canje dai da ake yi to shi wanda ya canja wasiya shi ma laifinsa daidai da yake da irin wancan masu canje canjen an gane faman baddalahu fa ba da ma sami'ahu fa inna ma ithmu ala alladhina yubaddiluna kuma inna allaha samiun alim Allah yana ji ya ji yadda aka yi kuma masani ne duk yadda aka yi abu mutum ya canja Allah ya sani an gane wannan faman موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه hmm. إن الله غفور رحيم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم to nan istisna'i ne ba an yi magana wanda ya canja wasiya yana da babban laifi ba to nan sai aka togar ba wai duk canjawan ne yake da laifi ba kaman kuɗin maraya ne ba duk cinsa ne yake da laifi ba akwai cin da ya halatta akwai wanda bai halatta ba ci na zalunci shine ba da shi ba amma ci na ma'arufi yadda shari'a ta kaddara misali a ce marayun nan suna wurinka suna da dukiya kuma kuma kai fakiri ne ba za ka ci da su a dukiyarka ba to in aka zo nan gida ko abincin gida sai ka ɗauka a nasu ka ɗauka a naka ka haɗa to irin wannan wata rana ɗan nasu ya shiga cikin naka kaci babu laifi bil ma'ruf ne an gane amma kawai ka sa dukiyar marayan a gaba kai ta ci har ta kare to kaga wannan ya shiga cikin innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira kaga ya shiga cikin wannan ba bil ma'rufi bane an gane yawa ah, nan an yi an bada wasiya da mai wasiya ya riga ya bayar to bayan ya mutu sai kusuma ta taso tsakanin magada da wadda aka yi masa wasiya magada suna ce a'a abu kaza ne ya ce gida kaza da a bayar su kuma gara suka ce a'a tunda ya ce a baka gida kawai gida kaza da mu baka gida na misali yana da gidaje a jahun yana da su a nasa yana da su a wuri kaza shi mai wasiya da ya ji wasiya kawai sai ce a ga wani gida a jahun nan gidan sama shi da a bashi su kuma magada suka ce a mu gidansa da ke federal local flat ɗin shi da mu baka a ko mota na cikin motocin sai ce a'a mota irin kaza a cikin motoci na in na rasu ku shi daya to da aka zo wajen bayarwan sai shi ya ce ga irin ga wacce yake so su kuma gada suka ce a wacce tsohuwancin za a baka shi kuma ya ce ai tsohuwan nan ta gama aiki shi ba zai karbe ta ba aka dai samu kusuma to a irin wannan kai in ka shiga wani daga gefe sai shiga don ya sulhunta amma sulhunta wannan ya tilasta dole sai an canje wani bangare na wasiyar wannan babu laifi wannan babu laifi an gane shine Allah ya ce faman khafa min musun janafam wanda ya ji tsoron wani abu na karkacewa au isman ko laifi ko zalunci fa aslaha bainahum sai daidaita tsakanin su magada da kuma da aka yi musu wasiya din fala isma dai wannan kan bai laifi ba an gane yawwa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin koda canja za a masa gafara an gane wannan amma dai zanto dan islahi ne bai da wani interest nasa a ciki bai da tsammanin wani abu tsakani da Allah ne kawai dan ya kashe wannan husuma dan ya kashe wannan fada dan ya kashe wannan ja'in ja an gane wannan to kuma ne babu laifi mun kwana aya ta 182 insha Allah ramta da 83 gobe Allah ya nuna mana amin amin Ah, assalamu alaikum wani tambaya ah, shi mai matsayin za iya wato kin zartar da wasiyar da mutum aka yi masa wani waɗan uwansa amma dan wani fasi ke an san cewa kun ba shi kudin ma zai je shaye shaye da shi eh. ah, me wa kun ɗan ga kina yau da sanyi ko gani ba akwai ɗan abin da ya faru da ni ne wato na ɗan yi rashi ne rashin abin da ma ni ya ɗan tarimin min da hankali akwai sakaci da ganganci irin na mata Allah akwai sakaci da ganganci sai dai kawai cewa nake su nemi Allah gafara abin da ya faru iyali na ta aihu jiya da karfe biyu saura lokacin da ake tahajjud din nan kuma yaro lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi ba ma ta ɗauki lokaci ba to sai aka samu kuskure wajen cibi da aka yanke ba a ɗaure shi tan sai jini yana zuba to maimakon su mata jini yana zuban nan su yi mun magana ko a zo a sake yankewa a sake ɗaurewa, in mata kara su kai suka bashi har iya kwana gari ya waye duk jinin sai tsiyaye kaga kaga shanin mata kenan sakaci wai a wai suka ce sun goge ah, to an goge ba ɗinke ba ɗaure ba kenan sai jini ya tsaya yanzu don mutum an huda shi da wuka kawai sai a zo a goge da tsoma yake nan sai a bari sai an ɗinke. in na daurewa ne sai an daure to kaga nan sakacin mata nan sakacin mata kawai yaro jinin sai ya kare fari pat kawai ya mutu lokacin da kaga wannan ai haka mata suke yasa shekaran jiya ina zaune wata mata ta zo ta zo daga wani kauye ne waya taimaka mata ɗanta yatsunsa sun yaka sun kanan naɗe da aji ai masa aiki zan ce to me ya abin da ya faru ta ce wai tana girki ne ta ajiye ruwan zafi sai ya zo ya tsoma hannun ce to abin da kuke kenan nawa ne dubu goma ca ni ma dubu goma don baki haka suke su aje ruwan zafi inda yaro zai zo ya shiga ciyo zai faru mai su gawa a ɗauki mataki ba ruwan sai su bari sai abu yayi muni tukuna ya zo su ya same suke kenan yawanci yara da ka samu mata suna da hannu wajen kashe su ko kuma lagarta su saboda tsaman sakacin su haka suke abin da bake ba ruwanki kawai ki gawa mai gida ne in asibiti zai kai ya kai in ma me zai yi to ba za su faɗa ba sai su yi shiru sai abu ya faru ka gani ce ai abu kaza ne ya faru bayan abu ya riga ya ɓaci haka suke Allah ya tausayin yaron ne ya kama ni malam ma tausayi ma malam tun safe ba na jin daɗi haka ne Allah ba na jin abin da suke kenan duk cin faɗan san jini ne duk jinin ya tsiyaye har an san abin man maka abin ba daɗin gani Allah ya saba ba me me tambayan wani me tambayan ne ina manta ba da tambayan wani ne eh tambayar ita ce eh, hmm? wai wasiya idan mutum ya wani wasa wasiya cewa a bashi wani abin ya rasu eh? amma kuma na wani nasa fasiki ne zai bai shaye-shaye ne an shi kudin wani zai je ya yi ashiraranci ne da shi za a zata da wani wasiya kun ji wai wani ne ya yi wasiya ma dan uwansa ya ce in ya mutu a bashi wani abu a cikin dukiyarsa to amma wannan mutumin mai shaye-shaye ne fasiki ne fajiri ne shin za a aiwatar to abin da ya kamata mai wannan tambaya ya sani da mai shaye-shaye da wawa da mahaukaci a shari'a sunansa mahajuri kun san mahajuri wadda dukiyarsa ta kansa ma akan kwace ta a hana shi amfani da ita sai ya warke ko ya daina wautar da haka wannan ba za a bashi dukiyar ba sai dai a ajiye ta in ya yi hankali a bashi in bai hankali ba har zuwa mutuwarsa ba da a bashi ba saboda mai shaye-shaye mahajuri ne mai kashe dukiyarsa ta inda bata kamata ba in akwai abin sai a masa hajar a kansa hana shi amfani da ita kan geta saboda haka wannan za a fitar da abin wasiyan amma ba da a bashi ba saboda kare je shaye-shaye an gane wannan shine a takaice na'am ah, wannan kuma ya ce matsayin waɗanda suke canza kuma kin zartas da wasiyarta waɗansu kan yi su cewa ne musu sallah sannan suke amfani da shi kun ji tambayar kan maganar sallah ne wani kafin ya mutu sai ce in na mutu malam wani kowa ne zai mun wasiya a yi mun sallan janaza amma 'yan uwansa sai su ki a ni wannan ya sha faruwa da ni da yawa akwai ɗalibai na da yawa sun bari a rubuce sun faɗa baki ni ma kaina sun gaya mini cewa malam ina rasu ka zo ka yi min sallah amma ‘yan uwansa musamman ‘yan ƙungiya sai jas ko limaminsu ce shi zai yi a nan angon ma ya faru a can ina ne ƙofar dumi ma ya faru yakubu wanka ma ya faru bala ba ba eh jahun ma ya faru nan mai dattijo nan mai mai gemu abubakar mai gemu mai nan kullum gashi nan abubakar mai mai tando ya ce in ya rasu ni dan masa sallah ƴaƴansu kuma har suka zo makaranta suka gaya min amma kafin ka ce ko ba yan kungiya sun je sun dauko limamin soyayya shine dai haka ma kamar ma tashi hankali a wurin haka dai dole dai da ƴaƴan da matasan da suka sa dole ne na masa sallah wasu ƴan kungiyar ma tafiya suka ke suka ke sallah suna zage zage saboda baban limamin su yayi ba kuma wasiya ce ga wannan baban baban gida mai manje abokina nan kullun yake ba azumin ba rera su ya fadi yanke jiki ya fadi bariya ne ko bariya ɗansa ma yana jin kullum muna tare da shi anan yayi wasiya cewa ya rasu zai masalla malamin anguwan dan izala ne kafin na ji an ce masa ba ya bar ya bar wasiya ce su ba su aiwatar da wannan wasiya ba kawai wuce masa sallah a to amma dan tashin kiyama ai ai ita mutuwa ai ba ƙarya bane ai mutuwa ba ƙarya kanta Ha dai mutun ya san mutuwa dai yace ga wanda ya masa sallah kai kuma kai da son zuciya ka zo ka canja dan tashin kiyama za ku da ku tsaya gaban Allah haka suke haka suke kuma ma in ba son zuciya ba ni yanzu ko ɗana ya ci kafin ya rasu ya ce ga wani can kiristo ba shi ya masa sallah ba kacce ba kenan ba an ce ya san kiristo ba musulmi ba ne san ce kiristo in yana san cikin hankalin sai wannan wasiyan cikin hankalin san ce kiristo ba ka dauka me yiwa ko ta alakan ku da take boye ni ban sani ba shi yasa ya zabe ka ah, to me ai ba laifi na ne shi ya zaba amma wani lokacin ma za ka ga wani mutum ne gashi lokacin yana raye yana da ‘yan uwansa ‘yan bidi'a ne ba zai bi su sallah ba yana kyaman sallah da su wai kuma in yi mutu su su yi ca a kai wa a lokacin su nasu ne kaga wani nuna ma dabbobi ne su ba su da hankali ni da ka kyamace ni na ruwana da kai ba ka yadda da ni ba in na wuce sallah ba za ka bi ni ba kuma har kace ma ga wanda ya maka sallah to ayyance ku zo ku dauki abin ku na ruwana to ai ka hutar da ni ma baka yarda da ni ba ina ruwana amma yan bidiya da ke ba kai suke da shi ba sai zo ce har ma faɗa suke sai sun masa sallah mutumin nan ba ya san da kai kai dan uwansa ne in ya yarda da addinin ka me yasa bai ce ka masa sallah ba kai ni ba ma ba ma wasiya ba ma in har na san da'awar da nake yi kana gaba da ita kana faɗa da ita duk abin da muke faɗa sunan Allah kana karyawa to ko kira na jana'a aka yi ma bana ma zuwa to kana raye baka yadda da ni ba abin nan ke ma faɗa ke in je tsaya kan gawanka kuma ce Allah ya gafarta maka ai ni ma ban yau ban maka adalci ba yau kai na adalci ba sai za akwai mutumin da ya rusu anguwan na aka yayar su ba suka kira na ce musu a'a baban ku har ya mutu nan zai wuce mu ya tafi wani masallaci ya je ya sallah har fada bai taba sa kafarsa a nan ba bai yadda ma nan kuma yanzu kuma wucin je masallance ne sai kama da kuma adalci magar tafiyan fa mu da muke straight phone ba ba munafurci a cikin ta aiwa tunda yana raye bai dama addini muke yi ba kuma yanzu lokacin a masa sallah ce masa ne a kar wahalar da ni yawa kar wahalar to balle kuma a ce mutum ma yanzu a ce ya mutu ya ce ƴan uwansa ne da su masa sallah ya ambaci wani har zo na faɗa kai ana ce muku ni da ɗana zai zo mutu a ce kirisofa ne dai masa sallah tun yau zai kirisofa zo ka ɗauke shi mai wa addinin ku ɗaya a in bai yadda da kai ba daidai ce ka zo ka masa sallah na sani ko kafin ya rasu ya ridda kai kaga ban sani ba shi ya sani tunda har ya bari kuma da hankalinsa ne gara ma bai da hankali to wannan kuma in bai da hankali wannan zan iya bashi uzurin cewa to tunda bai da hankali ne Kiristo ba kai hakuri ba dana an gaya mun cewa bai cikin hankalinsa yawa yace kai hakuri yawa amma wallahi yana cikin lafiyarsa da hankalinsa ya san me yake ya san fari ya san baki ya san uwarsa ya san ubansa ya je dauko wancan a zo ka dauki kayanku ku ka dauki kayanku ba wani fada ciki amma yanzu wani je sallan jira ka je ana fada yanzu na bala baba karamin nan me ya kara abin da aka yi aka ta gumurzu ana ta gumurzu ni na ce dan uwansa ma ya zo masa sallah sallah kan ba addu'a bane wa sallah ba Allah na karba addu'a wanda ya ga dama ba amma kaga abin da ya faru kusan sallan ma kaman ba a yi ta ba sai da muka je makabata muka yi sallah ai ku duk kuna gaban ku ne shine a ranar ma wani ya fake ni ma ya ɗauki hoto na yana saka ana ce to mala yana hana hoto ga ga hoto faka na bai ba to dan ka fake ni ka dauka kuma me lafi na wurin wannan ba jahili ba in ba jahili ba ni nace ka zo ka dauke ni Allah ka rawa mu da jahilci Allah ya so wasiya in dai ba ta saba shari'a ba wajibi ne aiwatar da ita wajibi ne yace ga wanda dai mun sallah a kirawo shi sai dai in kun ga zai rube muku wari wannan din yana nesa ba zai zo ba wannan kan ba za ku bari ya zo ya muku wari a gida ba amma yana gari yana ƙauyen da kusa da iya kirawo shi yana garin da iya kirawo shi zai masalla eh ku dakata ya zo ah, ai ya so ya faru haka na a gidan alkali wannan ah, bana a mace sunansa ba yana asibiti sai ce in ya rasu mala idris ne dai masa sallah wallahi ni mutumin har zuwa yanzu an sha kwatancinsa ni ban gane ba ya kai wajen shekara tamanin tsoho ne ah, to eh aka aka bugo mu waya da safe cewa gafawa ne ya ce in ya rasu ka zo yi masa sallah na tambaya na yi ban shi ba ka ce a gidan alkali yake alkali wannan na kashi na yana albina to shi kira sai na tashi na je ne da na je aka dade aka dade aka dade sai can sai akwai an ce masa babu shehu sai zai ce malam zo kai masa sallah sai na yi masa to bayan na yi masa sallah sai wani ya zo ya ce mun malam ka san abin da ya faru ko gumurzun da ake a cikin gida wasu na cewa limamin wan bai ne da zo masa sallah ba kai ba ko limamin fada ana ta yi yace to shi ne ana cikin yin haka sai wani ba Allah ya tashi ba da wata kissa yace kai ku dakata lokacin da lokacin sarkin Bauchi Adamu jumba Allah ya ji kansa yana da rai limamin Bauchi ma baban inna yana da rai akwai baban eh, kakan Ali Garu wannan wanda ya man ɗin nan to lokacin da ya zo rasuwa ya yi wasiya cewa akwai wani yaro ɗan dan ko dan limamin kanin limamin wani ko dan sa ne yaro ne dai a lokacin sai ce dai sallah to da aka zo da ayi sallah sai ga liman ya zo sarkin bocci shi ma ya zo wannan gurin har gurin ya zo shi ya zo gidan alƙalin da ayi sallah sai aka ce ga yi wasiya fa yayi wani yaro dai yi dan gidan eh, limamin wambai nan take sarkin bauchi ce ah, ta yi mutuwa ba ƙarya bane yaro zo kai limamin moci ma ce yaro zo ka yi duk suka bi shi sallah ya ce wannan kisa ne da ya ba zuwa ka ce tumala ita zo kamar sallah ka ji ke na ce ba da haka ba wasu daga cikin dangi sun dage cewa ba za ka yi ba bai kai shekara guda ba ne ya faru dinnan suna so canja wasiya din sai da ya kawo wannan kisa ya ce a wannan kofar gidan aka yi sarkin boci da mijin ya zo nan limamin baban inda ya zo nan kuma aka kirawo yaron ya zo ya masa sallah ya ce ai mutu ai ba ƙarya bane sai ba ba yaron zo kai ai yayi kuma sarkin bocin ya bi shi liman ya bi shi ku je ku tambaya abin da ya faru kenan kaga wani suka san darajar wasiya da nasiya amma kai tunda ya zabi gawa da ya masallah ina ruwanka in ma wuta zai kai shi kai shi ma ba shi zaba ba me ya shafe ka amma mutane son zuciya kungiyanci jahilci kirinki subhanaka la wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka